to alhamdulillah wannan taro dama kafin yanzu ya kamata a ce ana ci gaba da yin shi kusan duk shekara ko dai a ce <clears throat> ana juya in wannan kasan ta ɗauki nauyi wannan karo wannan ta yi domin al'amarin tsaro ko da ba ƙasa da kasa ba a cikin gida kawai ma shine babban alhakin gwamnati ko abin da yake a wuyan gwamnati tabbatar da tsaro na rayuka da dukiyar jama'a saboda haka wannan abu ne wanda ya dace musamman abubuwan da za a fa'idantu da su da kuma kalubalen da wannan kasa da kuma wannan yanki yake fuskanta gaba daya in aka yi la'akari da barazana da 'yan kungiyar boko haram suke yi wa wannan yanki a yanzu ne muka samu cewan kasar amerika da faransa sun amince za su taimaka wa najeriya wajen shawo kan wannan kalubale na tsaro me kake ganin yasa suka canza ra'ayinsu domin ai shekarun baya suna gani abin ya faru kuma ba su kawo ɗauki ba to akwai abubuwa da yawa da ake la'akari da su in maka dubi baya za ta yi waɗannan ƙasashe ba sa da uh, kaman gamsuwa da cewa shugabannin da muke da da gaske suke yi akan wannan yaƙi da ƙungiyar boko haram musamman a najeriya domin suna da masaniyan irin duk abin da za a bukata na yaƙi da ɗan ta'adda wanda ya kamata a ce ƙasar nan tana da da horon da ya kamata a baiwa sojoji kuma suna tuntuɓan gwamnatocinmu akan ai hakan amma sun lura ba nan ne ko kuma ba abin da ya dami gwamnati ba kenan kuma za a iya sani haka sakamakon irin abubuwan da ke bayyana yanzu na irin kudaden da ake warewa don tabbatar da tsaro amma sai ana amfani da su ko kuma ana bi da su ta gefe don biyan wasu bukatu na siyasa irin wa'annan kasashe in suka ba da shawarwari ko kuma suka ga shugabanni ba da gaske suke yi ba to sukan ja jikinsu su kyale ka da iyawaka to wannan kenan na biyu kuma ita wannan gwamnati da take ci a yanzu sun riga sun lura da cewa da gaske take yi don kokarin da take kan wannan al'amari musamman daga hawa shi shugaban kasa janar muhammadu buhari ya yi kokarin zuwa makwabtan kasashen nan kasan nan musamman najeriya wadda muke mai makwabtaka da nijar kamaru da chadi har ta bangaren ma benin nan dai ya riga ya zarce su don a samu a haɗa kai a magance abubuwan da ya shafi wannan rashin tsaro to wannan yunkurin shi kanshi zai iya nuna ma waɗannan kasashen duniya cewa da gaske yake yi sabanin waccan gwamnati wadda ba ta yi wannan batun daga farko za ka iya cewa kenan kamar waɗannan shugabanni na kasashen afirka ta yamma su ma sun ɗan gaza kenan ya sa yanzu wasu sauran kasashe na waje ke kawo ɗauki a'a ba gaza ne yake sa kasashen waje su kawo ɗauki ba illa muradansu da ke cikin waɗannan kasashe na afirka domin in ya kasance babu zaman lafiya to akwai abubuwan da yake suna da muradi a kai wanda yake su ma suna amfanuwa da shi yin hakan zai zo gagara shi yasa dole su masu shigo su ba da nasu gudunmawa don a samu ƙasa a zauna lafiya a ci gaba in kai la'akari da misali yankin da ake haƙo mai a najeriya in aka ce ba zaman lafiya ƙasashe na duniya da dama inda suka dogara daga man najeriya su samu su haɓaka tattalin arzikinsu za su iya durƙushewa to in al'amari ya taso wanda ya kamata su ba da gudunmawansu na tabbatar da tsaro musamman misali kwanakin nan da aka samu wayansu tsageru sun fara bin bututu mai da kuma wuraren da wayansu ma'aikata musamman na shebur wanda yake kamfani ne na kasar waje suke yin ayyuka don eh, samar da mai suna kona ko kuma suna fafasa bututun mai to irin wannan in ba an samu irin haɗin kan wayannan gwamnatoci wani su kasashe wayanda yake su ma suna amfana ba sai kaga kamar kasar da take da wannan barazana ita kaɗai ba za ta iya ba to na gode kwarai to ma ni ma na gode kwarai